بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من لتاف المزباه السالك أتكن فكره مذهب المالكية a yau insha Allah darasi na saba'in da biyar ko muna cikin babin zakka ko ƙarshen babin zakka mala yace niyyatuha indal khuruji aw jibi fi mawdi'il wujubi aw fil aqrabi illa idza kana al ba'idu adama fahmil lahu al julla wa shahran qaddima niyyat niyyataha indal khuruji aw jibi ma'ana aw jib niyyataha aujibi ka wajabta niyyata haniyan fitar da zakka indal khuruji yayin fitar da zakka wato kai bayanin cewa wajibi ne idan mutum zai fitar da zakka ya niyya kuma niyan ana yin ta a lokacin da zai fitar da zakka ba kafin ya zo fitarwa ba lokacin da zai fitar al khuruju anan ana nufin al-ikhraj fitarwa saboda waƙe ne shi yasa yace al khuruju niyya wajibi ne a zakka saboda ibada ce kuma saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya ce innamal a'malu binniyat hadisin bukhari da muslim ayyuka suna inganta ne idan an yi su da niyya babu wata ibada da za ta inganta sai in an yi ta da niyya saboda haka zakka kuma ibada ce bal mata daga cikin manya-manyan ibadu domin rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci kamar yadda sallah sai kai niyya haka nan fidda zakka ma sai kai niyya in ka dau kuɗi ka ba wa wani ba da niyyar zakka ba to ba za ka lissafa a cikin zakkan ka ba za ka lissafa su a cikin zakkan ka ba sai dai ka ɗauki kuma wasu kuɗin daban ka ba da zakka to niyya kuma muhallinta a zuciya ne muhallinta a zuciya a niyyatu mahallu halqal a zuciyanka ne zaka kudurta cewa waɗannan kuɗin na cire su zakka ne ko waɗannan shanun na cire su zakka ne ko wannan amfanin gonan na cire shi zakka ne sai ka ba wani ma'ana ba sai ka furta da baki ba ba sai ka furta da baki wannan shi zai rinjayar da cewa ba wajibi ba ne in ka ba mutum zakka sai ka ce masa zakka ce ba dole sai ka gaya wa fatiri cewa zakka na baka ba tare da cewa su malamai sun ce dole ne amma zance mafi inganci ba dole ba ne don niyya kawai aka wajabta niyya kuma a zuciya take ba sai an faɗa da baki to da ka in ka ba wani kuɗi baka ce masa zakka bane zakkan ta yi amma in ka ce masa zakka ne to ka fita daga sabani hakan shi yafi ka ce masa zakka ne ga zakka kaza yafi akan kai shiru amma in kai shiru ka bashi kuɗi baka ce zakkan bane ma ta yi zaka ba dole sai an faɗa ba a bisa zancen da yafi inganci sannan kuma ita zakka an fi son a bayyana ta ma'ana a shelanta a faɗa cewa an cire zakkan kowa ya sani saboda zakka rukuni ne na addinin musulunci ba wani abun da za a koyi kamar yadda sallah ake zuwa a masallaci ana yi ana bayyanawa haka ake so kuma a jam'i cikin jama'a ka zo ka yi ta to haka zakka ma ana son a san cewa ka cire saboda ka bayyanar da wannan alama na addinin musulunci kuma ka zaburar da waɗanda ba sa cirewa waɗanda suka gafala su san cewa ba ana cire zakka har yanzu bayan Allah na gari suna cirewa wannan kuma ba zai kore maka ikhlasin ka ba cewa don Allah ka cire saboda wannan abu ne a zuciyarka kamar yadda zaka zo kai sallan azhar a masallaci jam'i mutane sun san kayi kuma don Allah kai ka zo sallan juma'a ɗaruruwan mutane sun san ka zo sallan juma'a kuma tsakaninka da Allah kai to haka zakka ma in duk garin nan an san ka cire zakka ba zai kore maka ikhlasin ka ba sai dai in dama ba don Allah kake yi ba saboda ka bayyana ta baya rusa maka ladanka kuma haka ake so ma a bayyana ta shi yasa duk wanda bai ba a san yana cire zakka ba sai a tume shi ba a cirewa kuma an yi daidai idan an tume shi ya kamata na kusa da shi su san cewa yana cirewa in dai yana cirewa to kaga in ba ya cirewa za a gane in an ji shiru to ba ya cirewa kawai ya cire zakka in an tume shi an yi daidai ba za a ce a kila yana bayarwa a boye ba a sani ba to wace a boye ba wanda yake a boye mu galibi wanda ake tuma ba sa cire zakkan in ka bincika kuma sai ka samu tabbas ba sa cire to sai ka ga sun shiga cikin kunci a rayuwarsu na zuciya kullum cikin kuncin zuciya da rashin walwala na zuciya amma ba su san cewa rashin cire zakkan shi ya ja musu wannan din ba kuma rashin cire zakani ne sai Allah ya sa maka wani kunci a zuciyarka a rayuwarka ko da a zahiri kana cin abun da kake so ka sha abun da kake so ka sa tufafin da kake so ka hau abun hawa irin wanda kake so ka zauna a gida irin gidan da kake so to amma dai a zuciyarka kuma akwai wani ɓacin rai da damuwa wanda rashin cire zakan ne ya jawo maka shi so da haka wajibi ne ainiya a wajen cire zakka sai ce fi mawdi'il wujubi ana ba da zakkan a inda zakkan ta wajaba aw fil aqrabi ko kuma a wani wani wuri kusa da inda zakkan ta wajaba kamar a ce tsakanin inda zakkar ta wajaba da inda za ka kai ta bai wuce wato tafiyan kasaru ba ba zai wuce kilomita ba zai wuce abun nan mil 48 ba kilomita 88 ko da ta wannan shine mazhaban malikiya cewa an fi son zakka ka ba da ita a inda zakkar ta waje ba ma'ana idan kana garin nan kana kasuwanci kuɗi a hannunka to ka ba da zakkan a garin nan in za ka fitar da ita to kar ya wuce tafiyar kasaru kar ya wuce kilomita 80 da wani abu haka aka fi so idan shanu kake da su a wani gari a ƙauye ko a jihar borno ko a bauchi ko a gombe ko a yobe ko a taraba ko a kamaru to ka cire a can ɗin inda shanu suke idan noma kai a wani gari ai mutanen garin su suka san kai noma sai ka cire zakan ka ba wa mutanen gari haka aka fi amma sai dai zance mafi inganci a mazhaban malikiya wannan ba sharadi bane inda za ka fidda ita ka kai ta wani garin ma da zakkan ta yi sai dai makaruhi ne idan kai haka kawo malikiya akwai manganu guda biyu sun ce sharaɗi ne sun ce ba sharaɗi ba ne cewa ba sharaɗin ba ne shine a qaulul mu'tamad zancen da ake dogara da shi a mazhaban malikiya sai dai ka aikata abin da ba haka aka fi so ba sai suka ce illa idza kana baidu adama sai dai idan wanda yake nesa ɗin adama shi yafi talauci mutanen garin da kake ciki akwai mabukata amma dai ba su kai mutanen wancan garin ba kuma garin yana da nisa kila haka kilomita ɗari ko ɗari uku idan sun fi talauci to ka ba su ya ce fahimin lahun julla shi wanda ya fi talauci na nesa ɗin nan ka ɗauka ka ɗauki mafi yawan zakkan ka kai masa kenan ɗan kaɗan kuma sai ka riba a garin da ka samu wannan arziki su ma su san cewa ka cire zakka ka ba da wani abu ka ɗauki mafi yawan kuma ka kai can garin da wato ainihin talauci ya mamaye su to wannan waɗanda suka ce ba za a cire zakka ba bai halatta a ɗauki zakka daga garin da ta waje ba a kai ta wani gari ba suka ce kuma idan kai hakan zakkar ka ba ta yi ba dalilin su shine hadisin mu'az bin jabal hadisin bukhari da muslim lokacin da aka yi kashi zuwa ga yaman bayan ya gaya musu cewa tauhidi wajibi ne sallah wajibi ne sai kuma manzo Allah ya yake masa idan fa inhum ata'uka lidhalik fa alaihim anna Allah qad farada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khazu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim sanan da su Allah wajabta musu zakka a dukiyarsu wanda za a dauka daga mawadatansu a bawa fakirinsu to sai suka ce ah an ce a karba daga mawadatansu mutanen Yaman kuma a ba fakirin su kenan ba za a bar yaman ba sai an raba wannan zaka. sai suka ce to wannan ya nuna kenan zaka inda ta waje ba a nan ne ake bada ita in an kai ta wani gari bata abun nan bata yi ba amma zance mafi inganci ta yi zance mafi inganci ta yi don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa ana zuwa wani gari a ɗauko zakka kuma a kawo ta Madina a ribata ina tura ainihin juba ko asu'a. akwai masu masu yawo suna karban zakka na dabbobi da amfanin gona kuma sannan a kawo ta Madina a riba inda bai halatta a batta abin nan bai halatta a a ɗauke ta ko a ciro ta daga wancan garin a kawo ni gari ba da ba za a kawo ta Madina ba duk garin da aka karbi zakkan sai a riba a wurin sai malikiya suka ce a wannan zakkan dabbobi ne ko amfanin gona amma in na kuɗi ne a garin za a riba to shikenan sai a ce zahirin hadisin mu'az bin jabal bai nuna ainihin abun nan mu'az bin jabal bai nuna kuɗi ne ko ko dabbobi ko kuma abin nan ma'ana bai ware kuɗi daban dabbobi daban ba ko kuma amfanin gona daban ba kowane iri fa imamu nawawi yace abinda ake nufi da faturaddu ala fuqara'ihim abawa fakirin suna nufin fuqara'ul muslimin a karba daga mawadatan musulmi a bawa fakiran musulmi to kaga fakiran musulmi ko ba a Yaman kawai suke ba akwai su a Madina akwai su a Makka akwai su a sauran garuruwan musulmi to wannan shi yake nuna kenan ya halatta a ɗauke garin da ta waje baɗin a kai ta wani gari idan akwai bukata sai dai kuma lalle ka bayar a wannan garin don a san cewa ka cire zakka kada a zage ka ce ba ka cire zakka idan ka ce fuqara'ihim ai ana nufin fakirin Madina abin nan fakirin Yaman kawai za a bawa garin da ta waje ba sai ce to ai zai iya daukan kuma fuqara'il muslimin a bawa fakirin musulmi akwai zai iya ɗaukan haka to a ƙa'ida kuma na kafa dalili idan aka zo kana munaza'a da wani kana jayayya da wani ko muƙabala akan wata matsala kuna tattaunawa ya kawo maka dalili in dalilin zai iya ɗaukan fiskoki guda biyu naka fiskan da naka to wannan dalilin ba za ka kafa hujja da shi ba shine malamin usulu suka kafa ka'ida idza wujida al-ihtimalu fi dalili baqa batala al-istidlal ko idza wujida al-ihtimal badala al-istidlal idan aka samu dalili zai iya daukan fiskoki da yawa to kuma kafa dalili da wannan dalilin ya baci ma'ana ba za a kafa dalili da shi to in ko babu wannan dalilin to ba wani dalilin kuma dama da za a kafa hujja da shi cewa dole sai a wannan gari za a riba saboda haka zance mafi inganci za a iya ɗauki za a iya kai zakka wani gari ba a garin da aka samu kuɗin ba ko shanun ko kuma wato abun nan dabbobi ko kuma amfanin gona ba amma sai dai akwai bukatan mutane su ma wannan garin ka ba su in ya ga dama ka tura wani bangare zuwa wani garin in ka ga wa'incan suna da bukata ko kuma wasu yan uwanka ne kana son ka sadar da zumunci su ma ka tura musu zuwa wani garin idan kai haka ba kai laifi ba sai ma ne yace wa shahran quddima wa shahran quddima aiwa quddima shahran an gabatar da zakka shahran wata guda ma'ana ya halatta ka cire zakkanka kafin ta wajaba da wata ɗaya shine ma'anan wa shahran qaddima kana cire zakkanka a watan shawwal ya ya halatta ka cire a ramadan ko a muharram ya halatta ka cire a zulhijja wato ka rage wata ɗaya ya halatta so da zakka an gina ta akan taimakawa fakirai an gina ta ala wasatil fuqara taimakawa fakirai ne inda sai kaga suna da bukata a wannan lokacin sai ka cire zakka wani ya min waya kwanan ne yace ga abin nan akwai wasu mabukata kuma shi lokacin cire zakkansa bai yi ba zai iya ba su zakkan in ya cire sai ya abun nan sai ya ya yi lissafi da shi na ce a ba za ka iya ba ai baka cire ta ba tukunna ba za ta zama zakka ba sai ka lissafa to idan wata ɗaya ne ya rage cikin nan sai ka cire zakkan a yanzu in kana son ka taimake su ko kuma ka ba su ruwan kuɗi wanda ba zaka ba to da haka idan misali yanzu wani abu ya taso na taimako ana son ka taimaka wani fakir ya shiga wani hali ba za ka iya bashi kuɗinka ba sai na zakka za ka bashi kuma sauran wata ɗaya lokacin cire zakkan ka yi sai ka cire a wannan watan zo ka taimake shi misali za a masa tiyata ne ana son miliyan biyu kai ko ba za ka iya cire miliyan biyu ka bayar ba amma zakkar ka ta kai miliyan uku saura wata ɗaya ka cire zaka to da Allah ka lissafa a yanzu sai ka yi lissafin zakan ka cire a wannan watan ka bashi miliyon biyu sauran miliyon ɗin ka ba a fakirai idan abun ya zama da lura, to da ka ya halatta a cire ta kafin ta wajaba da wata ɗaya wasu malamai suka ce ma da wata biyu ko kafin ta da wata biyu ya halatta kafin lokaci shi yasa masu son su cire zakka a wata Ramadan to rana ɗaya ba za ka dawo da zakkanka wata ramadan ba matukar akwai nisa tsakaninka da ramadan sai dai ka dinga baya baya da wata ɗaya wannan wata misali idan a cikin wata rabiul awwal ne nan sai ka dawo baya abin nan a safar sai ka cire a safar wannan shekaran wata shekaran sai ka dawo al-muharram wata shekaran ka dawo zulhijja ka dawo zulqada ka dawo shawwal har ka dawo wato ainihin ramadan in kuma mun tafi a ya halatta kamar yadda wasu malamin suka tafi a kaddamar da ita da wata biyu to sai ka dinga rage wata biyu biyu biyu har ka dawo ramadana in kai haka ba laifi ba in kana son ka dinga cire a ramadana amma ai ba za ka kafin ta wajaba da wata shida ka ce za ka cire ko ta waje ba ka ce za ka ƙara wata biyu sai zuwa gaba ka cire don baya halatta a jinkirta ta kuma idan lokacin fidda ita yayi in lokacin cire zakkan ka yayi wajibi ka cire bai halatta ka jinkirta ba za ka iya rage wata ɗaya ko biyu amma ba za ka iya ƙara wata ɗaya ko biyu ba ta wajaba a wata ramadan ka ce sai watan zulhijja ko ta wajaba a sha'ban ka ce sai a ramadan za ka cire ka ƙara baya halatta a yi ƙari idan ka ƙara ka yi laifi mutuwa za ta izo ta ɗauke ka a kowane lokaci kuma ka danne wa fakirai haƙƙinsu ka riƙe ka ƙi ka basu lokacin basu kuma ya yi. ko da ka sai zama laifi ne kuma idan mutum lokacin zakkan cire zakkan sai waje ba. sai bai cire ba ya ƙara wata ɗaya ko biyu sai dukiyar ta zo ta halaka ko gobara ko barayi ko karyewan kasuwa ko fowan nayin to wajibi sai ya biya wannan zakka dole zai kima a wannan lokacin dukiya ta nawa ya cire wannan zakka in bai da ko kabo ma ana bin sa bashi don ta waje bai cire ba ta zama bashi a kansa fa dainu lahi haqqu an yuqba bashin Allah shi fi cancanta a biya idan kuma ka cire zakka a ramadan kake cirewa sai ka ka riba ta a ramadan ne ka kama harkokinka ka ce sai shawwal ko abin eh, shawwal ko zulqada kafin wannan lokacin sai aka sake zakan to dole in ka biya ka ware ta amma baka bayar ba to dole in ka biya in aka sake ta ko kuma ta halaka za ka biya domin kai kai jinkiri kuma inda ma a ce da ka cire zakkan an sace ta hadda uwar kuɗin gaba ɗaya ka jinkirta wata ɗaya ko biyu baka bayar ba sai aka sace hadda uwar kuɗin da zakkan to wajibi dai sai ka biya fakirai kuɗin su suna nan suna min ka bashi sai ka fi da wannan zakkan don kai kai kai sakaci da daga cirewanka ka ba su wannan ba shikenan ba ka huta ba halatta ballantana ma yanda wasu suke wayo in sun yi lissafi sai su kama harkokin su da wannan kuɗin suna ta business din su sai daga ba su riba sai ka gama sai wata hudu yana riba zakka sai ka ce babu fakirai a kasa wata hudu kaɗan kaɗan kaɗan yana ta business ɗinsa da yana jujjuya kuɗin wai su ƙaru shi zai wayo wannan haramun ne kuma in kuɗin suka halaka dole in ka sai ka biya wannan masu cirewa da yawa galibi su suke irin wannan wanda zai cire miliyon biyar miliyon goma sai kaga ya kasa riba ta a abun nan a lokaci guda galibi yana ta jinkiri wani ma ya lissafin sai ya ja wani business kamar nota biyu ko uku ko hudu ya fara riba zakansa wannan baya halarta mutuwa ta ɗauke ka fa sannan dole ka biya idan ka ware zakka baka cire ba lokaci sai ka ware ta kafin ka bayar sai aka sace uwar kuɗin gaba ɗaya kamar misali miliyon arba'in ne da kai sai ka cire miliyon ɗaya a gefe za ka ba da zakka sai kuma aka zo aka sace miliyon talatin da tara nan yanzu wannan zakkan dole ka ba da ita kai tawakkali ga Allah ba za ka ce tun da an uwar kuɗin bare lallaba da miliyon ɗayan nan ba ina ai ba naka bane sai kai tawakkali ga Allah kawai kofar da allura ta toshe Allah mai da bakin tifa ko bakin garma za a ci <laughs> saboda haka ba da ma ka ce a to kenan bari dan jujjuya wannan kudin ai ba naka bane ba naka bane saboda haka ka idan kuma ka cire zakka ka ware ta kuma a daidai lokacin za ka riba kenan irin kana jiran gari ya waye ka riba zakkan sai barayi suka zo suka sace zakkan uwar kuɗinka na nan yau kai lissafi zuwa dare gobe za ka raba cikin dare sai barayi suka zo suka sake wannan zakkan amma ka ware ta ba wannan ta fakirai ne ga nan jari na kuma daban da daddare barayi sai suka zo suka sace to wannan talakawa suka yi wa sata ba kai ba saboda haka ka ci gaba da harkokin ka kawai kai ka riga ka cire shi nan barayi sun dau zakka ka ba da zakka ka ba barayi zakka kuma ta yi duk da ba da niyya kai ba amma dai kai ba kai aka sace ba don ba sakacinka a ciki baka yi wasa ba baka yi sakaci ba amma da naka aka sace kuma to dole ka bada zakan wannan kuma kai aka yi wasata ba ba fakirai ba na fata an fahimta mala yace wa aujabu aidan zakatal fitri ko fitira ne wa aujabu aidan zakatal fitra وقدرها ساء بفرض السنة من غالب القوت على المكلف ولن تفض وأدى أدب salafi? an nafsihi aw man luzuman at'ama tuda ila hurrin faqirin muslima nan za mu shiga bayani akan zakkan fidda kai wato ita ce ake cewa zakkan kono ana ce mata zakatul fitri wato zakkan fitir saboda tana wajaba ne da sababin sallah wato kayi azumin wata ramadan yau ba za ka ci abinci ba zakka ta waje ba a kanka yau za ka ci abinci yau sallah ne don a cikin ma'anansa kamar cin abinci saboda tana ta'allaka da fitri ramadan wato yin sallan azumi ka abin yanzu azumin ka ya kare sai aka ce zakatul fitr wato zakkan sallan azumi kenan cin abinci ranar sallah wasu na ce mata zakatul abdan zakkan jiki zakan jiki saboda tana wajaba ne akan jiki ba akan wani dukiya ba kai akan kanka ne zaka cirewa zakan kai kanka zaka bada zakkan kanka duk shekara sau daya kuma da zaka bada zakkan dukiyarka to sai sa ake ce mata zakatul abdan wato zakkan ainihin jikuna. nan ma na yake alfitrati saboda baitin sa ya tafi ne kawai amma alfitr ne wa aujabu sun wajabta aidan kuma in an ce aidan da an yi magana a bani sai aka sake dawowa daga aba ne ya wato ya dawo aba ya dawo to kaga da ta an wajasta maka zakkan dukiya ko to sai kuma aka sake cewa an wajasta maka kuma zakkan fit da kai zakkan kanka kenan wanda zaka cire wa kanka shine ma'anan aizan kuma to nan da yace wa aujabu sun wajabta su waye suka wajabta malamai amma abin da yake nufi malamai sun yi bayanin cewa zakkan fidda kai wajibi ne don su ba sa wajabtawa sai dai dalili ya wajabta su yi bayani amma tun da waƙe ne sa yake sun wajabta sun wajabta zakkan wato ainihin fidda kai sai ce wa qadruha sa'un gurgudun abin da ake cirewa a zakkan fidda kai shine sa'i sa'i kuma shine arba'atu amdadi wato mudu hudu mudun da ake cewa muddun nabi da larabci muddun nabi ko kuma da hausa ka ce mudun nabi saboda haka wani kwanon awu ne wanda tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ake awu da shi saboda haka kwanon awu na mutanen Madina na asali tun na zamanin manzon Allah shine sa'i ba na mutanen Iraki ba ba na mutanen Kufa ba ba na mutanen Misra ko Najeriya ba wancan kwanon awu na asali yasa Abu Yusuf lokacin da ya ziyarci Imam Malik shi a fahimtansa kwanon awu mutanen Iraki ne mutanen koba shine shine ainihin sa'i shine mudu shikenan sai ma ba ya zauna da shi to zauna sai aika wancan gidan ku zo da kwanon awon ku sai suka zo da shi sai zama irin kwanon awon mudun mudun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai ma zo ka zo da shi wannan zo. sai ce to da Allah wannan kwanon yaushe ka saye shi yace na gaje shi wajen babana baban ka fa wajen kakana kakan ka fa wajen kakansa har a koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kowa ya gaji kwanon ne daga kakan kakansa sai sai abu yusuf sai da cewa to mudun madina nan shine mudun nabi da shi ake cire zakatul fitr ba irin na iraki ko na wani gari daban ba saboda tun zamanin manzon Allah ake awo da shi to shine yanzu tunda ba an daina ma awo da shi a madina yanzu su da kido suke awo sai zama yana da wahala a auna maka wani abu a kasashen larabawa da kwanon awo sai dai da sikeli to da sikeli shi fi bada abu daidai a ce kilo kaza nauyinsa daidai in dai ba an bata sikelin ba ne amma kwanon awo za ka ɗan zai ɗan karkata lokacin da kake kake kake ɗiba kila sai zama bai gama cika ba to amma dai wannan kwanon mudunnabiyin ana kai da shi a saudiya an san ya yake kuma ana ana ana yin sa gurgudun yadda yake to kananan guda hudu shine sa'i in kuma ana yin guda ɗaya ma mai guda hudun gaba ɗaya ana yin kuma rabin sa'i mai mudu to shi ake ba ake barwa dangane da kowane mutum sai ma da yace bi fardi sunnah ana ba da shi kuma da wajabtawa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ta kuma shine wajabta zakkan wato ainihin fidda kai so zakkan fidda kai wajiba ce ba sunna bace kamar yadda wasu suke suka tafi a kai wasu malayan sun ce sunna ne suna nufin mustahabi ne ba dole bane amma zance mafi inganci dole ne da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi bin Umar ya ruwaito shi hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Abdullahi bin Umar yace farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-abdi wal hurri wal dhakari wal unsa was saghiri wal kabiri min ya wajabta ya farlanta zakkan fit da kai sa'i guda ake bayarwa min tamrin na dibinu aw sa'an min ko sa'i na acta. shine wani yan kananan alkama kuma tana wajaba akan bawa da da da namiji da mace da yaro da babba daga cikin musulmi ko a zakatu suke kawo ba akan to kaga da aka ce farada rasulullah manzo Allah ya wajabta wannan shine zahirin hadisi zakatun fidir wajibi ne wajibin ka ka shi in baka tire ba kai laifi ana bin ka bashi to amma wasu da suka suka ce ma'anan sa ya kaddara sai suka dauki farada da ma'anan takadiri tare da cewa lalle tana zuwa da hakan ne farada yana zuwa da ma'anan takadiri ganin aka samu ilmul fara'id ilimin gado ilimin kaddarawa kowa kai kana da kashi kaza cikin kaza ne yana da kashi kaza cikin kaza sai dai wannan hadisin zahirin sa ba yana nuna haka bane faraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wajabta zakatul fitr sai suka ce to ai aka ce sa'an mana ya kaddara zakatul fitr cewa sa'i ne to amma faraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr alal abdi shine mu'allafin alal abdi Walhurri, hurri wal ya wajabta zakkan fidda kai akan bawa da da da namiji da mace da yaro da babba to me za a bayar sa'an ayu aduna sa'an za su ba da sa'i ɗaya na dibino ko kuma wato ainihin na shari'a wannan hadisin shine yake nuna wajibi a fidda zakkan fidda kai menene hikima na fidda zakkan fidda kai don a wadata fakirai ranar sallah a hana su bara wanda bai da shi ran sallah shi ma ya samu abin da zai dafa a gidansa ya yi shagalin sallah ba sai ya fita yana bara ba in kowa zai fitar mawadaci zai fitar ya ba miskin kaga miskini shi ma zai wadata a wannan ranar zai samu abinci shi yasa zo wani hadisi duk da isnadin sa da'ifi ne yana cewa aghanuhum ani tawafi fi hadha al-yawm ko ta fakirai daga kewayawa ana bara a wannan ranar azara kudu ne rawaito hadisin da isnadi ingantacce sai dai hadisin abdullahi ibn abbas ai yana karfafa shi da manzon Allah sallallahu Sama yake cewa ko kuma Abdullahi bin Abbas yake cewa farada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'imi min al-laghi war-rafath wa tumatan lil-masakin manzon Allah Sama ya wajabta zakkan fit da kai tuhratan lis-sha'in dai ya zama yana tsarkake mai azumi daga zunubansa daga cikin fa'idodin akwai tsarkake mai azumi daga zunubansa zai tsarkake shi minan lagawi daga yashishiyar magana da ya yi lokacin da yake azumi ya yi wasu maganganun da bai kamata ya yi su ba maganganu marasa amfani Warrafafi da kuma maganganu na batsa wanda ya ta yi to duk zakatul fitr zai kankare masa wannan laifin sannan wasu mata bil masakin kuma ciyarwa ne ga miskinai kuma miskinai su samu abin da za su ci a wannan ranar su wadata kamar yadda mawadaci yake da dan wadata ba kullum sai ya nema ba su ma a hutar da su daga nema a wannan ranar shine hikima ne du'matan lil masaki, a wadata miskinai sannan kuma ga falalansa zai tsarkake ka daga zunubanka shine daga yashashiyar magana da kai tai da alfasha wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah kuma hadisi ne wato ainihin Hasan hadisi ne Hasan sannan zakan fit da kai an wajabta ta a shekara ta biyu bayan hijira kamar yadda aka wajabta zakan dukiya ita ma a shekara ta biyu bayan hijira a shekara ɗaya aka wajabta su wato zaman da aka yi a madina shekara goma sha uku babu zakka akan kowa haka shekara ɗaya a madina tun da aka shiga a zaman da ya a makka shekara goma sha uku babu zakka akan kowa haka shekara ɗaya da ya a madina ta farko tun da aka shiga shekara ta biyu sannan zakka ta wajaba akan musulmi da kuma zakkan fidda kai to yaushe ne ne ake cire zakka zakkan Kai? ana cirewa kafin rana ta fito kafin rana ko kuma yaushe take wajaba kafin lokacin cirewa zakatul fitr tana wajaba wato lokacin da rana ta faɗi a ƙarshen ranakun ramadan haka wasu malamin suka ce wato don an ce an ga wata yau kaga azumi ya ƙare kenan to ranar na faɗuwa a ganin watan shikenan zakan fidda kai ta wajaba wasu malamin kuma suka ce a tana wajaba ne idan alfijir ya fito a ranar sallah rana ta farko ta shawwal a lokacin zakkan take wajaba to duk dai sun haɗu kan cewa zakkan wajibi ne zakkan to amma wannan sai yace tun daga faduwar rana take wajaba wato ana washe gari sallah wani ko yace sai garin ya waye da safe rana ta fito sannan zakkan take wajaba to me bambancin magana me maganan farko da me na biyu akwai bambanci akwai fa'idatul khilaf wannan kuma shine fiqihun kenan wanda yace ma fa'idan yana bambanta ko kuma ana gane fa'idan wannan saɓanin ga wanda ya mutu ko aka haife shi ko ya musulunta wanda yace zakkan fidda kai tana wajaba in rana ta faɗi a ƙarshen ranakun Ramadan kafin gari ya waye to kaga wanda ya mutu a wannan dare dole sai an cire masa me zakka don ya mutu bayan ta wajaba a kansa amma wanda aka haifa a wannan dirin zakka ba ta wajaba a kansa ba don tun da ta wajaba sannan aka haife shi ba dole sai an cire masa ba. haka nan wanda ya musulunta a cikin dirin shi ma zakka ba ta wajaba a kansa ba domin me domin ya musulunta ne bayan ta zama wajibi amma idan aka ce tana wajaba ne bayan alfijir ya fito sai take wajaba sai wani ya mutu da daddare to zakka ba ta wajaba a kansa ba ba za a cire masa ba sai aka haifi wani dole a cire masa don an haife shi kafin ta waje ba wani ya musulunta da daddare dole za a cire masa da safe don sai da safen ne ta waje ba wannan shine fa'idato fa'idan wannan safani ala ayi halin fita a dauke shi cewa sai rana ta fito take waje ba ya fi ihtiyaji ga wanda aka haifa da wanda ya musulunta don fita daga shakka sai a cire masa wanda ya rasu kuma a dauka cewa da zaran rana ta faɗi take waje ba ya fi ihtiyaji sai a cire masa in an fita daga shakka ko ma dai ba wajibin bane zai zama an bada an bada sadaka to amma wani lokaci ake cire zakan fidda kai ana cirewa kafin sallah da kwana ɗaya ko kafin sallah da kwana biyu ya halatta a cire amma an fi son a cire a ranar sallah da safe kafin a fita wato ainihin masallaci shine wanda nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo a kansa wato hadisin Abdullahi bin Umar wanda hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim ya rawaito karshen hadisin da na karanta da abu yace wa amara biha an tu'adda an tu'adda qabla khuruj an-nas ila salah manzo Allah yayi umarni yace a bada zakkan nan kafin mutane su fita sallan idi to sallan idi kuma a zamanin manzo Allah kuma ana fita da hantsi ne kamar a ce karfe 9 ko karfe 10 ma to kaga a lokacin ana da time inda za a cire zakka da safe kafin wannan karfe 10 har ma a jefa abu kafin a dawo masallaci to amma yanzu galibi kasashen musulmi ana sallan da wuri kai wasu ma tun karfe hudu ake zuwa masallaci sai a jira bayan asuba a jira ana yin asuba sai a jira rana ta fita tana fita sai a yi sallah din to wannan tayi a hakan amma abin da aka fi so bayan asuba mutane su koma gidajensu su je su shirya su ci abinci a gida don manzo Allah yana cin abinci kafin idi ranar karamar sallah su ci abinci su yi ado su yi wa yaransu wanka su taho da yaransu masallacin idi son samu sallan idin karamar sallah sallan azumi ke ne zama karfe goma an ci abinci an cire zakatul fitr an tura miskinai sai a zo a sallace ta ka fito karfe tara zuwa goma dai kana masallaci an da sallah amma sallan layya kuma son samu a yi ta da wuri mazalla yana yin ta da wuri saboda ita kuma an fi son sai ka dawo zaka karya kaga akwai yunwa so da haka sai a yi ta karfe takwas zuwa tara ko karfe tara lokacin an shirya an fita amma yin ta da sassafe wa in kana tayi dai kamar yadda ake a kasashen saudiya da jordan da sauran kasashen larabawa amma abun da ya fi dai shine a yi ta da hantsi a lokacin da kowa yana cikin nishaɗinsa ya ci abinci ya fito sannan ya tabbata hadisin abdullahi bin abbas yace faman addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati sadaqatun min as-sadaqat hadisin mun dazunna Abu dada da Ibn Majah hadisi hasan yace mazala ta kuma ko kuma Abdullah bin Abbas duk wanda ya bada zakka kafin sallah mazala ta sama ne ya faɗa hadisi ne marfu'i bayan ya umurce su da zakkan da kai yace duk wanda ya bada zakkan da kai kafin a tafi sallan idi fa hiya zakatun maqbulatun zakati abun karba mana zakansa ta yi za a ba shi ladan da ake ba mai fidda zakan fidda kai amma wa man addaha ba'da sala wanda kuma sanda aka dawo daga sallan idi ya ba da zakan fidda kai fa hiya sadaqatu min sadaqa ba ta da bambanci da sauran sadakoki Yadda za a baka ladan sadaka in ka bari yanzu ba zakan fidda kai ba ka za a baka lada in kai zakan fidda kai bayan sallah sallan idi kenan kaga ladan bai kai na wanda ba kenan amma kuma dole ka cire don ta zama wajibi a kanka ta zama bashi kuma dole ka ka cire a wannan rana din to amma dai lokacin da aka fi son a cire ta ko zama wajibi a cire ta shine lokacin da wato rana ta fito ko gari ya waye kafin a tafi sallan idi bayan idi ma kuma wajibi ne sannan kuma muka ya halatta a cire ta kafin ranar idi da kwana ɗaya ko kwana biyu kamar yadda abdullahi bin umar aka ruwaito ya yi abdullahi bin umar wanda ya rawaito mana hadisin zakata wa zakatul fitr tana zama wajibi akan kowane musulmi wato zakan fidda to shi yana cirewa abun nan kafin wannan ranar kwana ɗaya ko kwana biyu wannan kuma akwai hikima a cikin sa idan abinci yana bukatan ɗawainiya yanzu idan masara zaka ba miskini to kaga ka bayar kafin wannan ranar zai fi saboda kila za su yi surfe su wanke su shanya ta bushe a je a niƙa sannan kuma ta zama gari washe gari sai a dafa to kaga idan a ranar sallah ka bayar duk wani abubuwan kafin a yi su sai kaga lokaci a kure amma in shinkafa ce fa ko da safe ka bayar za a wanke ne a tsora a tukunya ita babu matsala don ka bayar a ranar sallah ne to sai malam yace min ghalibil quti alal al mukallafi walan tafudu wa adla salafi min galibil quti ana bada zakkan fidda kai daga marin jayin abincin mutane alal mukallafi kuma tana wajaba akan baligi mai hankali walan tafud ba ta kubucewa idan baka biya ba idan baka bada ita a lokacin ta ba daga ba sai ka bayar wa ajza adbi salafi kuma in ka ci bashi ma ka bada zakkan fit da kai tayi matsala ta farko min ghalibil quti zakka tana wajaba ko ana cire ta daga galibin abincin mutanen gari kar ka dauko musu abincin mutanen China ka ce zaka ba su kana Najeriya ila ba za su iya ci ba ma za su ji abincin bai mutu ba to galibi me ake ci a garin ku shi zaka bayar mu dai galibi masara shinkafa gero shi ake ci to amma wasu garuruwan sai zama ba shi bane kamar kaga dukkan hadisai da suka zo ba su gaya mana shinkafa ko gero ko dawa ba ko masara ba sha'ir ake gaya mana sha'ir ko dibino ko makamancin wannan saboda shine galibin abincin mutanen madina ko kuma larabawa to kaga wannan daga nan aka samo a sai an lura da galibin me suke ci shi yasa aka ce a cire wannan kamar yadda ya tabbata hadisi Abdullahi bin Umar wanda ya rigaya yace sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ka da sa'i na dibino ko sa'i na sha'ir shi aka fice a wancan lokacin haka nan hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya da shi hadisi ne ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito yace kunna nu'iha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa sallam sa'an min da'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min zabibi yace mun kasance muna ba da zakkan fidda kai in ji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri muna ba da zakkan fidda kai sa'i na dibino a sa'i na abinci yace min da'amin wato abincin su wanda suka saba ci kenan to sai sai au sa'an min tamrin ko kuma sa'i na dibino don wani lokacin dibino suke rayuwa da shi au sa'an min sha'ir ko sa'i na acca shine yan kananan alkama alkawar ma sai ta shiga au sa'an min zabibin ko kuma sa'i na zabibi zabib shine bushashen inabi wanda ake auna shi kwano kwano ko kilo kilo ba danyen ba danyen ba a zakan fit da kai da shi to amma zabib in ya bushe inabi in ya bushe suna ajiye shi a matsayin abinci zai dade yana ajiye ana cin sa a matsayin abinci to suna cirewa to da galibi yana daga cikin galibin abincin su a wata riwayan yace au sa'an min aqidin ko kuma sa'i na cukui shi shine busasshen nono raƙumi a Kano akwai shi ba a ƙasashen Laraba ne kawai suke da shi za ka gaje Kano ka nemi cikui za ka akwai inda ake tallan sa ni na taɓa cin sa a Kano kuma na saya busasshen nono raƙumi za a busar da shi a soya shi kamar wainar kwai ne ake cewa abin nan ake? nan ake shine cikui to idan mutanen garin cikui suke ci shine galibin abincinsu to ka ba su sa'i na cikui wato shine busasshen nono na na rakumi wanda ake soyawa akwai kuma zubda shine dakashi dakashi kuma shine nonon akuya na farko wanda aka tatsa kafin ta ba ta fara bawa ɗanta a Kano ana tatsan sa a soya shi kuma a ci kamar wainar kwai shi ma na taɓa ci a Kano shine ake cewa zubdun ko zubda to in mutanen garin galibin abin da suke ci shine ya halaka sai ka cire daga ciki amma mu a nan yanzu idan ka cire cikoi ka wa mutanen garin nan me za su yi da shi yi da daɗi ma in ka ci za ka ji ba ba ka ji wani daɗi ba yi da wani daɗi amma dai wanda suka saba cinsa kuma daɗinsa suke ji kama kai da baka saba ba za ka ji daɗinsa ba kaga ba abin da za su yi da shi so da aka sai ka ɗauki masara gero dawa shinkafa abincin da aka saba ci sai ka sai ka kai musu shine galibin wato ainihin abincinsu kuma haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kamar da manzon Allah ya gaya musu shi sa riwayan muslim a wata riwaya ta muslim Abu Sa'id Khudri yake cewa amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ni kam ba zan guce ba ina fidda zakkan fidda kai kamar yanda nake cirewa a zamanin manzo Allah ta sama zan ba da sa'i na irin abincin mutanen garinmu abin da yake nufi kenan saboda haka shi yasa ya ƙara maimaita wannan magana cewa dai galibin abincin mutanen gari shi ake shi ake bayarwa shi ake bayarwa to wannan in haka ne kenan ba za ka bada kuɗi ba don kuɗi ba abinci bane ko kuɗi ba abinci bane ko da haka jumhurul ulama malikiya shafi'iyya hanbaliya suka ce ba a bada kima sai abinci a zakka har zakkan dabbobi dabba za ka bayar zakkan abun nan Eh, abincin gona amfanin gona shi za ka bayar kuɗi ma kuɗi za bayar ba za ba da kiman sama ba saboda manzo ya faɗi yadda ake bayarwa dabbobi ka ba bada kaza kowace dabba adadin ta ga abin da za ka ba cikin jinsin dabban ko kuma ba jinsin ta ba idan raƙuma ne ba su kai ashirin da biyar ba haka na wanda ya shafi kuɗi komi an faɗa to kar ka tsallaka yadda yake a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ka da shi haka kamar yadda Abu Sa'id ya ce, ni kan yadda nake bayarwa a zamanin manzon Allah a yanzu ma haka zan bayar to kar ka canja shi amma abu ba ce za a iya bada kima sai dai babu dalili akan wannan zance mafi inganci ba za ka ba da kuɗi ba a zakkan fidda kai sai in ka rasa abinci ka yi ta zagayawa a kasuwa babu abincin bare ka fiya ka bayar kai kuma baka da shi a gidanka amma kana da kuɗi to sai ka ce sa'in nan nawa yake yi naira ɗari biyar ne ya ka ɗau ɗari biyar ka ba wa talaka amma fa saboda ka amma matukar akwai ba za ka bayar ba saboda hadisan da muka karanta a baya duk sun faɗi abinci ne ba su faɗi kuɗi ba ba su ce au dirhamin ba ba a faɗi ko kuɗi ba haka nan akwai hadisai da yawa da suke nuna cewa ba a ba da kima a zakka sai dai jinsin abin da zakkan ta waje ba a kan kamar hadisin bukhari hadisin abdullahi bin abbas a ƙarshen sai ke cewa man balaga indahu sadaqatul sadaqatul hiqqa وليس عنده حقة وعنده الجزاء فإنها تقبل منه الجزاء duk wanda zakka ta wajaba a kansa na hikka raƙuminsa sun kai ba da raƙumi ɗan shekara biyu ɗan shekara uku sai bai da ɗan shekara uku sai ɗan shekara hudu to sai manzala sama ce za mu karɓi wannan ɗan shekara hudun fayudihin musaddiqu 20 dirhaman aw shatin sai wanda yake karban zakan wanda shi shugaban ya turo ko manzo Allah ya tura shi sai ya karbi yan shekara hudun sai ya masa cikon dirhami ashirin shi mai dabban sun ya bada dabban da tafi wannan sai a mayar masa dirhami ashirin ko kuma a mayar masa awaki biyu maimakon wannan babbar dabbar da aka dauka da bai da wanda ta kai a dauka din wa bai da karama wanda za a dauka wanda ta waje ba a dauka to sai malamai suka ce ah to tun da har za a dauki wanda tafi wannan kuma a masa ciko a sai kenan babu maganan kima a zakka inda haka ne da sai a ce to yanzu hikkan nan nawa za ta kai za a ce dirhami ɗari ne to je ka kawo dirhami ɗari kawai kaga da fi sauki akan a ɗauki babba kuma a zo a sake masa ciko to amma ba a ce kawo dirhami ɗari ba sai aka karɓi jaza'an sai aka cika masa dirhami ashirin ko aka cika masa awaki ashirin a sai dole dai a jinsin dabbobin za a ɗauka to haka amfanin gona a jinsin za a karɓa haka nan kuɗi ka ba da ruwan kuɗin talaka je sai abin da yake so kar ka siya masa yadi ko ni tamfa ko ni abinci ka kai masa kila ba shine bukatan sa ba to haka zakkan fi da kai ita ma sai ka ba da ainihin wato abinci ba ce ka ba da kuɗi ba ko yadi ko turmin zane ba sai in ka rasa kuɗi ai sai in ka rasa abinci in ka rasa abinci sai ka ba da kima walan tafut ma ne yace ba ta kuɗe ba fa ma'ana zakatul fitri la tafut matukar kana da halin ka cire sai baka cire ba a lokacin to ana ana bin ka bashi matukar kai ba wadace ne daga nan har ka mutu ana bin ka bashin zakan fidda kai wajibi ne ka cire ba za a yafe maka ba sai ka cire shi amma idan mutum bayi da shi har lokacin ya wuce bai samu ba kenan zakan ta wuce ta faɗi a kansa daga bayan ya samu ba za a ce ya bayar ba don lokacin da ta waje ban bayi da shi tunda bayi da shi kuma fasidu shi ila yudi in ba ka dawo ba dama ka ba kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba tsora mutum sai abin da zai iya amma daga baya in ka samu ba wajibi ka bayar ba ba kamar da wasu malamai suka tafi cewa wajibi ne ka bayar daga baya in ka samu a tunda baka da shi ai Allah bai tsora maka ba to da ba za ka ba amma mawadacin da yake da shi bai bayar ba ana nan ana bin sa bashi daga baya dole sai ya sai ya biya ya zama bashi a kansa sannan yace wa ajza addi salafi kuma zakatul fitr tana isuwa bisalafi wato da rance in ka je kai bashi ka bayar ka san cewa zaka iya biya kai bashi ka bayar zakan yayi za a baka ladan amma baka da shi baka tunani ne zaka samu kuɗi ka biya to kar ma kai bashi don ba tsora maka ya zama wajibi ba amma yau za a kawo maka wata dukiya yanzu baka da shi zaka iya rance ka bayar zuwa da yamma an kawo maka sai ka biya wannan in kai haka baka yi baka yi laifi ba duk da cewa ba wajibi bane to da yake alal mukallaf wajibi ne akan Mukalla shi ne baligi mai hankali kaga mahaukaci zakan da kai ba ta ba a kansa shi kuma yaro karami ana cire masa ne ba shi yake cirewa kansa ba amma hadisi ana mana hashi ta wajaba kansa sai dai ba shi ne zai cire ba iyayensa ne za su cire masa kamar yadda shine baitin gaba an nafsihi mutum zai cire an nafsihi aw man luzuman at'ama tuda ala khubrin faqirin musliman an nafsihi mutum zai cire wa kansa kaga alal mukallaf din kenan dole ka cire wa kanka auman luzuman at'ama auman at'ama ko kuma wanda ya ciyar da shi luzuman wajibi wato wanda ya wajaba ka ciyar da shi za ka cire wa kanka kuma ka cire wa dukkan wanda wajibi ne ka ciyar da shi shine man talzamuhu nafaqatu wanda wato ciyar da shi ya zama wajibi a kansa wato kamar iyaye waɗanda suke fakirai iyayenka ba su da shi wajibi ka ka ciyar da su to wajibi ka cire musu zakan fit da kai haka nan ƴaƴanka yara dole ka cire musu zakan fit da kai namiji har sai ya balaga yayi karfin da zai iya neman kuɗi ya ka a ah, to ka cire wa kanka in ka ga dama za ka ce cire wa kansa ya je nemi kuɗi ya cire wa kansa in kuma ka yi masa nan ka kyautata masa mace kuma bayan ta balaga sai an aurar da ita bayan an aurar da ita sai ta tare a gidan mijinta to lokacin ciyarwan daga kan wato uba ya koma akan miji miji shi zai cire haka nan matarka dole ka cire mata ka cire mata ko matanka gaba daya ko da suna da wadata haka nan kuma bayinka da suke karkashin ka wajibi ka ciyar da su wajibi ka cire musu zakka wannan saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi bin Umar ya ruwaito yace amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitri an as-saghir wal kabir wal hurr wal abd mimman tamunun manzon ta sama yayi umurni a bada zakkan fit da kai an sagiri a cire wa yaro wal kabiri a cire wa babba wal hurri da da wal abdi da bawa mimman tamunun daga wanda kuke ciyarwa wanda ya wajaba ku ciyar da su wannan hadisin bai haƙi rawaito shi da dara kutuni amma isnadin sa da'ifi ne sai dai hadisin Abdullahi bin na karfafa shi isnadin sa bai inganta ba amma ma'anan sa mai kyau ne hadisi Abdullahi bin Umar wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa alal abdi wal hurri wal zakar wal unsa was wal kabir wajibi ne ka cirewa wato bawanka kuma wajibi ne akan bawa akan ɗa akan namiji da mace da yaro da babba to kaga bawa ai zuciyarsa ba tasa bane mai gidansa ne zai cire masa yaro karami kila bai da kuɗi kaga babansa shi zai cire masa ko kuma wanda ya waje bai ciyar da shi shi zai cire masa shi yasa Abdullahi bin Umar da ya ruwaito wannan hadisin yana cirewa yaro da babba duk mutanen gidansa shi yake cire musu zakan fidda kai shi ya ruwaito hadisin kuma ya fahimci cewa lalle zakkan tana waje wajaba akan wanda yake ciyar da su ne shi yasa yake cirewa ƴaƴansa da matansa kai har da jikokinsa ma don nafi dan abdullahi bin umar din da ya wato hadisin auren babansa yace babansa yana cirewa ƴaƴansa ma kaga yana cirewa jikokinsa kenan to da haka duk wanda ya wajaba ka ciyar da shi to wajibi ka cire masa wato ainihin zakan fit da kai na fata mun fahimci wannan da akwai ne suka ce a ai kowa dole ne ya cire wa kansa a'a ai nan ana magana da baligi mai hankali wanda yake ɗaukan ɗawainiyan 'ya'yansa da matansa da bayansa ko iyayensa shi wajibi ya cire musu ko ba bambanci namiji da mace da babba da yaro dole ka cire musu sai dai in baka da shi sai a baka uzuri in kana da shi kaɗan bai zai isa ba ka fara da kanka in zai karo ka fara ka ƙara da 'ya'yanka, matanka a haka iya inda ya tsaya sai ka tsaya kawai la yukallifu Allahu nafsan illa wasa abinda zaka iya za a wajabta maka fattaqullaha mastata'atun sai kai gurgudun yadda zaka iya sannan ma ne yace tuɗa ana ba da zakan fidda kai ila hurrin zuwa ga ɗa fakirin wanda yake wato fakiri muslima kuma musulmi wato ana bawa ɗa sabanin bawa bawa in ka bashi ba ta yi ba don ka bawa mai gidansa ne mai gidansa ko mawadaci ne zai iya kwace zakan to tunda zai iya kwacewa ba za a bawa bawa ba sannan kuma ana bawa ainihin fakiri banda mawadaci in an ce fakiri miskini ma ya shiga ko don dukkanin sun bukata ne sai dai ɗaya yana da wadatan amma bai da abincin da zai ice shi shekara ɗayan kuma bai da komai ma bai da na gobe ma imma zama shine miskini wanda bai da komai din ko zama shine fakiri me shi din ma shi ma ko zama miskini ko zama fakiri wanda bai da abin da zai ishe shi mun yi bayani akan sabani da malamai suka yi kuma saboda bangiji manzala ta suna ga ma'azumin zabal yace sadaqatan tu'khadhu min aghniyai kaga daga mawadata ake karba fa turaddu ala fuqara'in am kaiwa fakirai kaga fakirai ne ake bawa sannan ya zama musulmi kaga sabanin kafuri ba a bashi zakka sai dai ana bawa almu'allafatu qulubu kafuri ne amma na ga in an bashi zakkan fidda kai ko zakkan abun nan zakkan dukiya zai shiga musulunci sai a bashi babu fi idan an bashi amma in ba irin wannan ba to ba a bawa kafuri kenan dai inda ake bada zakkan fidda kai shine inda ake bada zakkan dukiya waɗanda zaka ba zakkan dukiyanka in ka cire su ne ka ba zakkan fidda kai mutum takwas wanda muka lissafa a darasin da ya gabata kuma dukkanin su suna cikin ayar alqur'ani inda ubangiji ta lake cewa inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil mutum takwas din nan ne zakka eh, su ne ake bawa zakka haka nan kuma su ake bawa zakkan wato ainihin fidda kai kamar yadda bayanin su a baya sannan kuma muna fifita a bawa fakirai da miskinai fiye da sauran wato ainihin bangarorin saboda tsananin su. wannan shine karshen abin da malam ya kawo a babin zakka sai dai akwai abubuwan da bai kawo ba a gurguje guda uku na farko bai kawo zakatu urudi tijara ba wato abubuwa kayan kasuwanci abubuwan da ake kasuwanci da su malam bai kawo mana ya za a cire su ba amma ya kawo na kuɗi to zai wa ɗan kasuwa ya zama yana da kuɗi tsaba a hannunsa kuma yana da kayan kasuwancinsa wanda bai sayar ba to shi ya zai yi cire zakansa zai yi kiman wannan kayan kasuwancin ne ya cire zakansa kamar yadda zo a hadisin samuratu bin jundab yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna an nukhrija sadaqata min alladhin nu'idduhu lil bayt mazala yana umurtan mu mu ba da zakka daga abin da muka saya don kasuwanci don kasuwanci isnadin hadisin da'ifi ne amma kusan akwai jima'i akan wannan shi yasa ina Umar da ya wuce wani mutum dan kasuwa yana sai da fata sai ce masa addi zakata malak malik ka bada zakkan dukiyarka sai ce ah inna ma hiya udum yace ai ina fatu ne ba kuɗi bane sai sai na Umar yace ba sai na Umar sai yace masa qawwim summa akhrij zakata ko sadaqatahu kai iman sa sannan ka cire zakarsa ibnu qudamah ci al yace wannan kusan ijma'i ne to da haka kayan kasuwanci da aka saya don kasuwa ana cire masa zakka kuma kimansa za ka yi ba za ka fitar ne a yadda ka saya ba za ka lissafa kayan shagonka a yadda ake sai da shi yanzu yadda kai za ka sayar ba yadda kai ka saya ba idan ka sai wannan abu dubu ɗaya yanzu ana sai da shi dubu biyu to a dubu biyu za ka lissafa shi idan dubu biyu ka saye shi sai kasuwarsa ta karye yanzu dubu ɗaya ake sai da shi to a dubu ɗaya za ka lissafa shi ana lura da yadda ka saya sawa'un farashi ya yi sama ko ya yi ƙasa amma ba za ka ce ai galibin yan kasuwa suna cirewa a yanda suka saya ne wannan kuskure ne ba su gane karatun ba ne a yanda za ka sayar za ka cire ko faɗuwa yi ko kuma farashi ya tashi haka za ka cire dukkan abin da kake jujjuyawa da gobe shine urubu tijara to yan kasuwa akwai mudir wanda ya saya ya sayar ya saya ya sayar akwai kuma wanda zai sai abu don ya sayar amma abu yana ɗaukar lokaci kamar fili ko gida zai ɗau lokaci to wannan sayar da ka sayar za ka cire shi ba kima za zaka rasa zai iya ɗaukan shekara biyar ma baka kai da shi ba to kana siyarwa sai ka cire ko da bayan shekara nawa ne ka cire na shekara da haka wanda ya ajiye wani amfanin gona in ya sayar shikenan sai ya cire ainihin wato zakka amma sauran masu jujjuyawa ka saya ka sayar ka saya ka sayar za ka yi kiman wannan kayan a lokacin da wato a kiman sanaran da kake cire zakkan nawa ake sai da shi yadda za ka sayar wato kamar yadda zaka bada tarin sa kenan don kila bai da farashi guda ɗaya amma mafi sauki yadda zaka sai da shi inda zaka bada wato ainihin tarin sa haka zaka cire sannan abu na gaba shine arkan abinda ake cewa arrika shine dafnul jahiliya wato mutanen jahiliya da ba banki ai sai mutum ne ya samu kuɗin sa dinari da azofa ko dinari da dirhami sai sa a cikin akwati sai rufe sai je tona a cikin gidansa ko a gonarsa sai ya bunne lokacin da ya tashi bukata sai ya amfani da shi to wani idan ya je bunnin sai ya manta ina ya bunne wani kuma ya mutu bai gaya wa 'ya'yansa ba ya mutu ya bari to kai kuma ka zo kana yawo a jeji kana tonon wani abu kawai sai ka tsinci akwati sai ga kuɗi a ciki a cike da da dinari da dirham to wannan yadda ake cire zakansa shine ka kasa biyar ka bada kashi ɗaya kashi hudu naka ne kashi hudu naka ne kamar yadda ya tabbata hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa firri khadil khumus hadisin Bukhari da Muslim manzala kuma ya ce a rikab shine bunnewa abinda jahiliya suke bunnewa to zaka ba da ainihin khumus wato kashi ɗaya cikin biyar sai ka rike kashi hudu kaga Allah ya koro maka arziki kenan don wannan kaga zakan da sauki baka sha wahala baka samu kaman tsintuwa ne amma a cikin rami ka same shi to haka nan inda a ce wani gida rusheshe ka saya sai ka je ka samu nan ma an bunne ba na kowa bane an bunne to shi ma za ka cire ka ba da ainihin kumusi din kamar yadda ya tabbata a hadisin amru bin shu'aib an abihi an jaddi hadisi ingantacce yace manzo Allah ta sama ya ce fi khanzin wajadahu rajulun fi kharibatin in wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'arrifu wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin fa fihi wa fi rikhadil khubus dangane da wata tafka da mutum zai je ya samu a wani gida da aka zauna sai aka tashi idan gidan a garin akwai mutane to kai ta kiya wane ne bunne kuɗinsa a wannan wuri don da wani ya zauna a wurin ya kaura ne ya koma wani gari kai kuma kana ɗanya wace wacen ka samu in an gane mai su kenan in kuma garin gaba ɗaya an kaura ba a san ma ina suka tafi ba kana yawa je ka ga garin da aka zauna kana dan tone tone sai ka samu wani akwati na kuɗi sawa'un zinari ne ko azurfa ko dalolin amerika ko naira najeriya kasa miliyon ɗari a cikin akwati garin kuma ba kowa a garin baka san ma wa za ka yi tafiya ba don ka je kai tafiya ma wani zai ce nawa ne ko ba nasa ba ne sai ta gidan kakanninmu ne suka tashi to kaga tunda ba ba ba kowa a wurin ba ruwanka da tsakiya ba tsakiyan da ka yi in ka bude sai ka kasa biyar ka bada kashi daya ka dauki kashi daya idan miliyon 100 ne sai ka bada miliyon 20 miliyon 80 kuma sun zama naka ka ci halal malaka hadisi ne wanda yake wato Hassan ibnu Majah rawaito shi sai zakan ma'adin ko ma'adin wato zakan baramu inda ake hako zinari ko azurfa wani wuri ne akwai zinari ka je ka hako ko azurfa a jeji to shi kuma ya ake zakkansa shi kuma inda ake zakkansa yinda ake zakkan sauran kuɗi sai dai bambancin su ba za ka bari sai ya shekara ba ka je aka gano wani wuri akwai zinari ko azurfa ana haƙawa ko akwai wasu dalma ko ƙoranda ko wani abu dai dutse mai daraja ko ya kuti ko marjani sai ka je ana ta haƙowa ana ta fito da shi to gwargwadon abun da ka samu za ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya shi zakansa tsadansa bai kai na wancan ba don wancan kamar tsintuwa ne kana dan tono ne kawai sai ka samu to shi kaga biyar ne ka bada kashi ɗaya kaga tana da tsada zakan rikabi amma wannan kuma tun da wahala ka sha sai ka shiga rami ka tona ka sha wahala wasu ma anan suke mutuwa galibi suna mutuwa a wajen to wannan sai ka kasa arba'in ka bada kashi ɗaya amma ba za ka jira sai ya shekara ba ba za ka jira sai ya shekara ba to za ka duk abin da ka tono za ka yi kimansa da kuɗi sai ka bada kashi ɗaya a cikin wato ainihin kashi arba'in shine rubu'ul ushur shine rubu'ul ushur saboda hadisin abu huraira wanda imam bukhari da muslim suka ruwaito wanda yake cewa al ma'adinu dubarun wa fihi wa firri wato ma'adan jubar in ka je ka samu wani abu a ma'adanai wani wuri ƙasa a jeji ka tona ka samu zinari ko azurfa to naka ne shine ma'anan jubar kuma sannan abun nan idan ka je ka samu wannan abun za ka ba da kumusi ne kamar yadda ake ba da rikazi wato zaka ba da ainihin abunan uh, zaka ba da ainihin rubul ushri na nufi amma wa fi rikazi kumus a cikin rikazi kuma zaka ba da kumusi shine ainihin wato kashi daya wato cikin biya wannan shine karshen bayani akan abin da ya shafi babin wato ainihin zakka sai kuma babin azumi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa malam ni na mallaki dukiyar da ta kai nisabin zakka amma bai bata kai shekara ɗaya ba saura kwana goma sai kudin ya ragu bai kai nisabin ba abin da ya saura to menene hukuncin wannan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زكاة توجب أكن كما كودا قناة إني يريدي إن دي وطن سير زكاة بيشغبا تو زكاة بذات وجب أكن كما ko kwana ɗaya rage tun da kafin shekaran ta zagayo ya kenan bai zama nisabi ba amma in watan ya riga ya shiga to ba ruwanmu da maganar kidayan kwanaki don zakka wata ake dubawa ba kwanaki ba ina cirewa a ramadan daga farko ramadan zakka ta wajaba a kanka ina cirewa a abin nan a shawwal ta wajaba to wannan sai ka cire amma in dai watan bai shiga ba kuma dukiyanka sai ta rigu bai kai nisabi ba to wannan ba sai ka cire wato ainihin zakkan ba wannan yake cewa shi ne ya yi noman masara ko wake kuma sun kai nisabi amma sai ya sayar da shi ya sayi gero ko dawa ya ba da zakka ko kuma ya bayar da kuɗin a matsayin zakka waya yake to shi ne yanzu abin da muke cewa baya halatta don ka yi shi akan jahilci bara mu ce zakkanka ba ta yi ba zakkanka ta yi sai dai nan gaba ka kiyaye ka kiyaye cewa ba ana fitarwa a jinsi ne amma wani abin da kai ba daidai ba ne amma ka yi shi a bisa rashin ilimi ne yanzu ka samu ilimi sai ka gyara to wannan dai yana tambaya akan wai akwai zakka akan aya idan an noma ta ko barkono ko citta mai yatsu <laughs> in yaji ne watakila <laughs> to wayannan dai babu zakka a kansu don ba su shiga cikin ma karuwa ya fitato ba wato na ba da ƙa'ida duk abin da ake sa abinci yau da kullum kuma yake karɓan ajiya shine ake cirewa zakka kaga aya ba a ɗaukan sa abinci bara a ce abincin gidan ka yau an yi aya ba ko gobe an yi aya jibi aya in yau an ci aya saboda ba abinci gobe kuma bara a ci ba kaga ba abu ne kamar na marmari kaga kamar lemo da ayaba ne kenan saboda haka zakka ba ta waje ba a kai ba sannan haka nan ya zama abin da yake iya karban ajiya ne to shi ma burkuno ba a cin sa ba za a ce a ah, yau burkuno muka yi abincin ranar mu burkuno ne yau ba wanda zai wannan to da haka ba abinci ba ne duk da cewa ana sa shi abinci amma ba daga cikin abubuwan da ake cirewa zakka saboda ba dole sai an sa shi ba ba kamar irin su zuyut abin nan eh, zuyut duk abubuwa masu masu mai mai su malamai sun shigar da su cikin abin da ake cirewa zakka saboda yana da wuya a yi abinci ake babu mai a ciki yana da wahala to shi yasa kaga gida tunda ana tatsan manta za a cire mata zakka riƙi tun da ana tatsan mansa za a cire masa zakka duk inda aka yi abinci ko tuwo da miya ko dafa duka ko shinkafa da ko me sai ka samu akwai mai a ciki to wannan shi ana cire masa zakka amma aya ba ta ciki barkono ba a ciki wani ma ba a cin barkono kwata-kwata in ka je wasu ƙasashen ma sai dai a sa maka shi a ciki abin nan ɗanyensa kana yankansa kana ci kamar yadda ake cin abin nan kana haɗa da abinci kamar yadda ake cin gani to da aka ba daga cikin wanda zakka take waje ba a kai guda biyu ne ya faɗa ko ko akwai na uku citta duka citta da barkono ma'anan sa wani ma bai san shi ba ma kwata kwata saboda haka ba daga cikin abin da ake cirewa zakka na'am wannan kuma yana so ne malam ya taimake shi ya fahimtar da shi hadisin da yake cewa wai al'ulama fi ummati ka anbiya bani isra'il in ya inna ulama ummati ka anbiya bani isra'il isnadin wannan hadisin bai inganta ba isnadin sa da'ifi ne to amma ma'anansa mai kyau ne na Allah ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne kaga yayi daidai da ulama ummati ka anbiya'i bani isra'il malamai al'umma ta kamar annabawan bani isra'il don sun gaji ne sun gaji annabawa ne kamar yadda annabawan bani isra'il waɗanda ba manzanni ba suke zuwa suna da'awa suna karantar da mutane aka suna karantar da mutane shari'ar da wa'incan manzannin suka zo da ita to haka nan malamin zamanin manzala ta sama ko al'umma manzala ta sama suke karantar da mutane abin da manzon Allah ya zo da shi to sanan ne suka yi kama shine ma'anan ulama ummati ka anbiya bani isra'il amma isnadin hadisin bai inganta ba sai dai ma'anar sa din haka yake saboda akwai hadisi ingantacce da ya zo da wannan ma'anan shine al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne fa innal anbiya alan yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadin wa'fir saboda haka annaba sun gadar da ilimi ne duwa ne dauki ilimi ya ɗauki abu mai babban rabo na ce wannan kuma tambayarsa cewa take wai malam mutum ne zai yi wani abu sai ya ce wai ko da sama da ƙasa za su haɗu ba mai hana shi wannan abu shin menene hukuncin wannan kalma da ya furta to ba wani abu a wannan kalma ai hausa ne ya yi. kowa ko ne mutane daga a cikin al'adansu akwai lafuzan da suke amfani da shi ko da sama za ta haɗu da ƙasa wato ma'anansa ai yana da wuya sama ta haɗu da ƙasa saboda haka kenan duk yanda aka buga aka kaɗa aka rawa shi ba zai wannan abun ba kamar yanda sama ba za ta haɗu da ƙasa ba kuma a kaddara da za ta haɗu da ƙasa ma shi ba zai yi ba <laughs> ma'ana duk yanda aka yi masa ko kashe shi za a yi kenan ba zai wannan abun ba abun da yake nufi ko kashe shi za a yi to a lafazin babu wani matsala don ya faɗi haka amma sai a duba menene wannan abun da zai yake cewa ko sama za ta da ƙasa bai zai yi ba in alkhairi ne yi kuskure in alkhairi ne ya kamata ya yi, amma in sharri ne daidai ne daidai ne abun da ya faɗa to da haka wannan al'ada ne irin ta magana an san sama da ƙasa ba za su haɗu ba amma dai ya faɗa ne kuma laraba suna da irin wannan suna cewa yuqimud dunya wala yuqiduha mutum ya tsaida duniya bai zaunar da ita ba wato kaman ka zo ka tada hankali ka birki tauri haka sai a ce yana tsaye da duniya baya zaunar da ita to kaga kai kai ba an hanci yana tsaye da duniya ba za ka gane me yake nufi ba amma su laraba tun da yaran su ne sun sani haka in ka je ka ce ko sama za ta haɗu da ƙasa larabi ba zai fahimci me kake nufi ba sai bahaushe dan uwanka ko kuma ne wanda ya zauna cikin hausawa shi zai gane me ake nufi wannan kalman ba ta da matsala sai dai abin da za ka yi alkhairi ne ya kamata ka yi shi wannan kuwa cewa yake malam mu a garinmu in mun cire zakar amfanin gona to sarki muke bawa ko jauro eh haka ake kawo mana <laughs> to ya shin wannan din tayi eh to ai ba garin ku ne kawai ba garuruwa da yawa garuruwa da yawa in aka cire abin nan eh, zakka kananan garuruwa ana kai wa jauro to kila sun samo asali cewa shugaba yana karban zakka ya riba don asali shugaba ne zai sa masu karɓo zakan an kawo masa sai ya riba to kaga kila da jauraɗin da na da masu imani sosai <laughs> in an kawo aka tara wurin su suna riba wa talakawa ne to daga nan kila mu ya samu asali mutanen kawai sai su kai wa jauro to yanzu kuma sai zama jauron kila ya fi ka wadata ma ya noma ya kai buhu ɗari yana da garken shanu in ka kawo masa kuma sai ya haɗa da naka wannan baya halatta to da in ka san jauron garinku in ka bashi zakka zai zai zai rike ne a matsayin shi ya karba kuma mawadaci ne to in ka bashi zakkar ka ba ta yi ba ka je ka ba fakirai amma in shi ma miskini ne talaka ne sai ka bashi don ba duk jawraben ne masu kuɗi ba sai ka bashi zakka kai daidai domin ya halatta ya ce amma matukar yana da shi bai halatta ka bashi ba kuma in ka bashi zakkan ba ta yi ba sai dai in ana tarawa a wurinsa ne shi kuma ya riba wa fakirai ka tabbatar da wannan to wannan babu laifi don ka kai masa na'am abin da yake cewa wai Sheikh Usman bin Fodiyo shi ya fara cewa a dinga kai zakka cikin uh, wurin gidajen sarki gidajen sarakuna suna wa talakawa kamar dai na faɗan watakila asali hakan din ne amma daga ba kuma sai aka jirkita abubuwan ya zama su suke riƙewa. Allah ya tawake ne eh, wannan kuma malam shawara yake barwa cewa dangane da rarrashin zukatan wayanda suke musulunta in an ga hakan za a iya ba su zakka yace amma abin da yake faruwa a yanzu idan mutum ya musulunta da sai ga ba wata kulawa ta musamman da ake masa daga ƙarshe sai ga sun watsar da addinin sun koma gidan jiya saboda haka yake so malam ya ja hankalin mutane da a kafa kwamiti da kulawa da irin waɗannan sauransu gaskiya ne wanda abinda na manta ban faɗa ba sai na umar shi a ra'ayinsa a fahimtansa ya ce da ƙasa kaɗa nasibu mu'allafati ƙulubu ya ce kafirai wanda an rarara shi zuciyarsa, yanzu ba su da rabo a zaka. ya ce me yasa ya ce saboda musulunci ya yi ƙarfi ya ce daɗin musulunci bai ƙarfi wani amma dai mafi yawan malamai ba su a akan wannan fahimtar nasa ba har yanzu za a iya ba su kuma kamar yadda ya faɗa da yawa mutum zai musulunta daga baya koma ruwa saboda rashin kulawa saboda rashin kulawa wani kuma ya ɗauki musuluntan sana'a ne in ya zo aka tara masa kuɗi a nan masallacin ya musulunta sai tafi wani masallaci a wani gari ko a wata unguwa ya je sake musulunta to kaga irin wannan su ma suna da matsala to amma ya kamata idan mutum ya musulunta a a karantar da shi addinin musulunci idan yana da sana'ansa da yake yi sai a jawo shi a jiki ana karantar da shi ana kai shi inda ake karatu a haka har ya fahimci addini amma matukar ya musulunta an yi watsi da shi ya koma wajen yan uwansa wanda ba musulmi ba to galibi suna komawa ruwa galibi suna koma aro to shi yasa kamar yadda ya faɗa kwamiti din yana da muhimmanci a ce an yi kwamiti na <clears throat> wato waɗanda suka musulunta to amma fa wannan yana buƙatan kuɗi ne yana buƙatan kuɗi sosai don sai an ware musu gidajen su daban yadda za a ɗauke ɗawainiyan su na makarantan su da sana'an da za a ba su wannan shine zai za a yi nasara amma don ka kafa kwamiti babu ko kobo ai gudu zai yi yawa gudu zai ci ƙasa ne haka bai zai yi ba to wannan kuma dole aiki ne babba Ah, Sheikh Aminu Daurawa Allah ya saka masa da alkhairi yana da irin wannan kwamiti duk wanda ya musulunta a Gombe a wurin tafsirin sai ce to kai shi wuri kaza to za su dau ɗawainiyansa da karantar da shi da ɗawainiyan makarantansa da komai in ba da wurin zama ma za a iya bashi kuma an babba su gidaje da yawa har ma yana ba da labari a tafsirin da ya wuce nan cewa a Gombe wani ya ɗauke shi ya nuna masa manya-manyan gidaje a GRA babban anguwa yana masa gidaje <clears throat> guda biyu ya ce masa ya zaɓi duk gidan da yake so yace ya zaba wani gida ne fi dai ka kawai har yace abun mamaki irin wannan mutum zai ba da gida fi sabila yace a zo a zaba a cikin gidajensa kuma suka zaba din a Kaduna haka an mutu haka a Kano ma haka suna da shi to kaga wannan yana bukatan irin wannan amma idan babu inda za a aje wanda ya musulunta babu kuɗin da za a ɗauki sa da na makarantansa to ko an yi kwamitin ma kwamitin babu inda zai je mutanen garin nan kuma ina ganin ba su tarbiyantu a irin wannan taimakon ba tara kuɗi kawai suke masu kuɗi manya wanda za su iya yin wannan abu ba tarbiyantar da su akan addini wanda za su ba da ainihin fi sabila irin wannan ba sai yan ƙanana ƙananan yan kasuwa su ne masu masu tallafawa amma waɗanda ya kamata su yi duniya kawai suka sa a gaba zakka ma ba sa cirewa ballanta za su zo su ba da wani wani wani taimako fi sabila a tallafa wani ko zakka ba sa cirewa to kaga akwai damuwa don da suna cirewa da ka sani da ka ji da kamar yadda suka shahara nan dole zakkan su ma za ta za ta shahara Allah ya sauke su to eh, kamar yadda malam ya faɗa kuma shi mai rubutu ya rubuto a cikin irin wannan ƙungiyoyin akwai jam'iyyar da shi malam ya sani ta jam'iyyar tunisai suna alkhairiya wadda suna wannan ɗawainiyar lura da mata amma su mata ne suna hidimar matan da suka musulunta su yi musu taro sisi su aurar da su in sun haihu su ne danginsu da komai irin takardar nan da ka rubuto in ka kawo gudunmawar ka za a nuna maka sosai ka kai yawa da fatan Allah ya taimaka sai kuma masu kafin ci gaba lalle wannan na san wannan jam'iyya jam'iyyar su ne sai ali sunna wanda kuma suna zuwa suna neman shawarwari a wurina suna sun musulunta din suna iya kokarin su su dauki dawainiyan su su je suna zuwa kauyuka inda ba makarantar ma su nemi aron ajujuwa su je suna karantar da mutanen wa'annan kauyuka din kauyuka da yawa sun kafa makarantu kuma mata ne zalla kuma matan suke wa su na bangaren mata ne kuma suna yin dukkan abin da ya kamata kuma tare da shawarwarin malamai suke yi kuma suna da wanda suka sadaukar da da kansu suke zuwa suna karantarwa fi sabilillahi ranakun da babu aiki saboda haka wasu kuma za a iya za suna ɗaukar nauyin su su dinga karantarwa din to kaga nan su sun yi iya kokarin su bangaren mata to a bangaren maza ma akwai bukatan a samu a samu irin wannan din ko wani abun za a ga kamar bai zai yi ba in aka fara shi kuma sai kaga alhamdulillah ana dan lallaba amma su din ma dai suna bukatan taimako tsakani da Allah akwai abubuwan da suka rasa da yawa wanda inda za su same shi da abun wato zai ci gaba fiye da yadda suke a yanzu eh to sai masu addu'o'i wani ya rubuto dogo takardarsa cikin jan biro watakila ya nuna maka damuwa sosai ya ce shekarunsa hudu da gama digiri kuma ba shi da aikin yi sannan ba shi da jari so <laughs> daga malam ya abin da zai gaya wa Allah daga ƙarshe tun masu addu'o'i da Allah masu rubutu ku dinga samu in ba ku iya rubutu ba ku ba wanda suka iya rubutu su rubuta muku ɗaya kenan sannan a dinga rubutu mai kyau fensir ɗin yana da illa bayi da haske sosai ana rubuta in baka iya gani sosai da fatar za a samu a bayarwa wadda suka iya ba wani abu ciki kuma har wa yau wasu tambayoyi in sun zo ana gaggawa ne mu tambayar an rubuta bayan yanzu yanzu malam ya gama darasi a kan tambayar to in ka dan hakura ka ji iya karshen darasin ko kuma uku bisa hudu na darasin ka iya rubuta tambayar kamar an ka rubuto din an riga kuma an yi karatu kaga in baka rubuta ba ka yi saving takardar ka ka yi saving bayarwa ka fatar Allah ya taimake mu kuma malam zai taimaka wajen yi wa 'yan uwa addu'a su ma yan uwa za su taimaka wajen yi wa junansu addu'a assalamu alaikum wa alaikum da ya turo a masa addu'a abun tausayi ne kwarai da gaske kamar yadda muka yi bayani yana cikin wani hali kwarai da gaske kuma akwai bukata a taimaka masa da addu'a mutum ya gama digiri da shekara hudu a ce bai da aiki lalle abun tausayi ne kuma duk mutumin da yake rayuwa bai da sana'a abun tausayi ne kuma a taya shi da addu'a kuma ya lizinci gifari astaghfirullah astaghfirullah da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan maganin kunci ne na rayuwa gaba daya muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya sa ya samu aiki ko kuma wata sana'a wanda zai yi rufawa kansa asiri mu ma dukkanin mu Allah ya rufa mana asiri sannan ah, malam malam Mamman Nasir Almadani gazun ɗansa ya rasu da sababin wuta ya kista ashana akwai fetur a wurin wuta ta kama shi kuma ya kone yaron muna roƙon ubangiji ala ya ji kansa kuma ya ba iyayensa haƙuri da ladan wannan musiba din Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi mulkhalahu وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان مسلما فليس إنسان وان كان مسلما فتجاء عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة تجعله شفاة من خلال النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين